Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hayatu Salis. Da na subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Adon zuciya Haƙiƙa ke ce adon zuciyata. Dukkanin numfashina naki ne, ke ce farin cikin kowane lokaci. ƙaunar ki ce cikar dukkanin muradina na fi son ki fiye da komai ke ce kaɗai a bar ambatuna son ki ya ishe ni rayuwa sannan ya ishe ni kora damuwa ban damu da mai gare ni ba idan har ina da ke ban damu da mai zan samu ba matuƙar na same ki idan aka ce wace halitta ce tafi kowace halitta farin ci sani farin ciki da kuma ɗebe min kewa haƙiƙa zan ce ke ke ce komai na ke ce zuciyata kamar yadda zuciyata ta ki ce ina fatan za ki kasance ma'abuciya tausaya wannan zuciyar da ta kasance mai ɗauke da tarin soyayyarki domin sanki shine aikinta na wani lokaci kar da ki nisa da ni domin yin nisa da ni zai zamto tamkar rusa wani farin ciki da ke a gare ni ina sanki ki shine kalamaina na kowane lokaci ke citawa a duniyar soyayya ina